بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد إخوة مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙara godiya ga Allah maɗaukacin sarki wanda ya ba mu iko da dama ya ba mu ikon wato ka sake haɗuwa a wannan masallaci mai albarka masallacin abdullahi bin masud radiyallahu anhu a nan cikin garin argungu wanda insha Allah ta'ala yau watan musulunci yana biyu ga watan zulhijja hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa birnin wani shekara 1440 da bakwai wanda ya yi daidai da yau muna sha tara ko sha tara ga watan biyar miladiyar haihuwa annabi isa alaihi salatu wasalam in saha shekara dubu biyu. Eh, shekara 2026 musubhanahu wata'ala ya yi muna arzikin sake haduwa yau talata da muka saba karatun littafin riyar salihin wanda insha Allah ta'ala yau babba abin da muka san makasamna a kai shine waɗannan kwanaki guda goma abubuwan da ya kamata a yi cikinsu wanda yake gaskiya da yawa daga cikin musulmi da su ɗauki waɗannan kwanaki da dogon muhimmanci ba suna za ka ga sai kwanakin su shigo su hita shi wani ko jiki ne bai da sun shigo sun hita ba ta ga irin wannan iyaka hasara a kwanaki irin waɗanda waɗanda shekara aka ana jiran zuwan wanda alherin Allah ya tattara cikinsu su abubuwa na alheri ana raba wa cikinsu amma kuma suka iske shi musulmi sun shigo sun yi tabe ko gajiya ga jiki ne ba wanda da kyau ya kasance musulmi dauki mataki wa'annan kwanakin ya ribace su da yanzu kada cikin su an ci kwana biyu da zara an kashe muka rana wa cewa sun ari ta gana da kyau kuma ce musulmi ya san meye wa'annan kwanakin abu na farko da ya kamata musulmi ya sani su wa'annan kwanakin suna cikin kwanakin watanni masu alhama guda ba abinda Allah ba dokokin sarki ce inna iddatash shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillah yawma khalaqa as-samawati wal arda minha arba'atun hurum dhalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum subhanahu wa ta'ala yace lalle kididdiga watanni a wurin Allah wata goma sha a wurin Allah sha biyu ne yau turan da Allah ya samai da ƙasa wata goma sha biyu sai Allah ya ce daga cikinsu akwai hudu masu alhorma min ha arba'atun hurum cikinsu akwai watanni hudu masu alhorma sai Allah ya ce fala tazlimu an anfusakum kada ku zalunci kawunanku a cikinsu nan malamai suna magana akan mi aka ni da kada ku zalunci kawunan ku a cikin watanni masu alhama guda hudu da masu watanni masu alhama guda hudu su ne watan da ya laɓe zulƙeda sai zulhijjar da muke cikin yanzu ya ayi kwana biyu sai muharram da attahe kaga wata uku sai in ka tsalaka ka ce can rajab su za su baka watanni guda hudu waɗanda watanni lokacin jahiliya ko yaƙi ba a yi cikinsu ba a yaƙi cikin saboda watannin alfarma ne saboda haka har yanzu ma watanni ne masu alfarma sai Allah ya ce fala tazlimu fihin anfusakum kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan waɗannan watanni guda na alfarma malamai suka ce ma'anar zalunta kai shine abin da ya kamata kai fiki ya kamata a ce kayan azumin nafiya cikin su ba su samu kai ba ta suka wuce ya kamata a ce ka dinga kiyamun layi cikin su ba su samu kai ba suka wuce ya kamata a ce in kai sallar farilla kana yin nafila cikin ba kai ba suka wuce ya kamata yanzu kana iya zuwa hajji kana da dama kana da komi na suka kiya ya kamata a ce kana iya layya cikin su ba ka samu kai layya ba kuma kana da abin layya zulmul mar'i nafsahu mutum ya zanta shi ne abin da ya kamata ya samu lada da yi shi ba wanda yake dan adam sai ya ce gaban Allah ya ciza hannu in ya ga alherin da Allah ka ba irin masu wannan aiki sai ce kai Allah da dai a ce ni ma na samu nayi ba kai ba kuma lokaci ya riga ya wuce zalamta mustaqabal tukanka da abin da ya kamata ka samu ne Allah ba sai ka samu da shi sai zama matsala ba kai ba ga dama ta samu cikin wani wani dama ba wasu malamai suka ce fala ta zuwa fi kada ku zama kawo ku a cikin wayannan kwanakin kada ku sa'a ma Allah cikin su domin mutum iya sa'a ma Allah ya zalunci kai ne ga ana cikin watanni masu alfarma wani ya bude maka ne shafuka na sabon Allah shine chata shine shaye-shaye sata shine kallace-kallace na abubuwan da ba su da kyau ya zalunta kai duk mutum da kanka ɗabi'a kai zalun wato aika sabon Allah ya zalunta kai ya ci amana rayuwa ta sai ya yi kuka ran tashin kiyama a ka abin da shi ne ƙur'ani ya ce falatar lemu fi himna an fusa kun kada ku zalunci kawunan ku a cikin waɗannan watanni guda hudu masu alfarma wanga wata azal hijira a cikinsu to bugu da ƙari kuma sai ga ga wasu kwanaki guda goma ko cikin watanni masu alharma ga wasu kwanaki su ko masu alharma wa'anda Allah maɗaukakin sarki ya rantsuwa da su gane wata ala ya ce wal fajr na rantsi da lokacin fitowa alfijir ji Allah yace innal insa eh, wa layalin ashr Allah ce kuma na rantsi da kwanaki guda goma malamai suka ce su ne waɗannan kwanakin hijja. da yawa daga cikin malaman tafsiri sun ce waɗannan su ne kwanakin da aka magana guda goma Allah ya rantse da su saboda muhimmancin su mun taɓa karantawa a nan imamu ibn hajar rahimahullahu ta'ala ya ce abin da ya sa Allah ba da hukuncin suke rantse da waɗannan kwanaki guda goma saboda girman su sun tattara manya-manyan ibadodi cikin su guda biyar wanda ba ka samu cikin waɗanda wasu kwanaki guda goma in ban da su ko na ramazan ba a samun cikin su yadda cikin su akwai sallah sallah idi waɗannan kwanakin guda goma akwai idi idin layya sannan cikin su akwai azumi akwai azumi arfa cikin su akwai hajji ko babu sannan cikin su akwai yankan dabban layya ran sallah to saboda da waɗanda hatun ibadat sannan ga arfa to kaga in ka diba haɗuwa waɗanda ibadodi manya guda biyar cikin waɗanda kwanaki guda goma shi yasa suka yi ko waɗanda kwanaki ne daraja waɗanda manyan manyan ibadodi ba ka samu cikin wasu kwanaki goma in ba su ba da saboda ka baban zana ba Allah ya rance da waɗannan kwanakin guda goma da su ne yanzu an fara cin su an sanya kwana biyu ciki in eh, akwai rayuwa gobe kuka da an ce an canye kuma ko da aka wayewa gari sun ƙage wanda ya yayi wanda bai ba kuma an taka kwana ta riga ta tashi to me ya kamata a yi cikin wannan kwanakin guda goma a cikin magabata akwai masu azumta wa'annan kwanaki guda tara eh, kuma ya halatta da wanda Allah ya baɗi ko ya azumci waɗannan kwanaki guda tara kaf ya kama azumi sai ga ya tsaya ya an kai azumi arfa da shi aka kare dama ran sallah ba azumi idan mutum bai azumi su duka sai ya tsinci wasu kwanaki cikin su ya haɗa da yanin arfa sai ya azumce su kila a tun inda a ciki da alamis sai ya azumce su sai haɗa da arfa zama ina fatan mun gane magana wanda Allah ya ba'i ko sai yi wannan sannan bayan haka nan malamai suka ce mutum ya dinga atan in sallar farilla cikin jami'i don babu aikin da Allah ka so irin mutum ya yi aikin da Allah ya farlanta mishi hadithul qudusi Allah da kaina yace babu abin da bawa na kai ya burge ni irin yayi abin da farlanta bai farko ka fara sauke farali tukun ka fara saukar da farali tukun farajin na sallar farilla ne an yi kira sallah a zuwa ka sallar sallah wanda Allah ya ba ikon zuwa hajji ya ta yi sauke farallin aikin hajji wanda Allah ya ba iko ya ba dama wanda bai taba zuwa ba to idan mutum yi abinda Allah ya farlanta bai to kayi abinda Allah ka to yanzu kuma ana neman kusanci ga Allah ta hanyar aikata nafila kuma ka yi farilla ka ƙare sai na fila Allah ya ce wala ya zalo abdi ya taƙarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu bawana ba zai gushe ba neman kusanci da ni ta hanyar aikata na fila ya yi farilla ya gama sai biyu fila Allah ya ce in bawana yana yin wannan yana neman kusanci sai na so in ni so shi zama ni aji ne da ka da shi ni a gani ne da ka gani da shi ni a hannunsa da yake damɗa da ita ni a kawata da yake tafiya da ita ni aji ne da yake ji da shi ya ce kuma wallahi in ya roƙe da ke na ba shi abin da ya roƙa kuma wallahi in ne tsagi na zan tsage shiga abin da ke ne tsagi, kaga in ka ba wannan hadisul kudusi yana gwada farilla ita abinda Allah ta so bawa ya fara yi tukun sauke fara yi tukun da saboda kan sauke fara lina daga cikin abinda aka sun mutum ya fara wannan kwanaki guda goma a dinga asin ɗin sallar jami'i da kayan an yi kira ka sai kai sallar jami'i cikin mutane sannan bayan haka da na biyu ana sun mutum ya dakatar sabon Allah saboda in Allah na ganin darajar kwanaki in ka fa'a mai ciki to Allah ya yi zuwa albarka Allah in ya gano waɗannan kwanaki sai ba hadarin girman su haka na sa abin da ciki to Allah ya mu zuwa albarka wallahi ko rayuwa gaba jin daɗin ta zai ga duk abin da mutum ka shiryawa bai su kana ganin mutum mutane Allah na mai su baya har ƙarshe ma ya tona zargin Allah wa mina na yawa Allah Allah ka na mai kai baya hurumat wa man yu'azzim hurumatil lahi duk wanda ke girmama alfarmomi na Allah duk abubuwan da ke ganin wuri na mai alfarma Allah na ganin girma sai to duk wanda ka girmama wannan fa inna ha min taqwal qulub wa daga cikin tsoron Allah zukata idan haka mutum na taka tsantsan da haraka hurmat wallahi malam mutum mutum kirki na tsoro Allah yana tsoro Allah kuma abin da ya shafi masallaci da makaranta da qur'ani waɗanda hurmat ne abubuwa na masu alhorma wurin Allah idan haka mutum na taka tsantsan da haraka kayan masallaci masallaci yana kaffa kaffa shahidun masallaci bankocin masallaci butocin masallaci shi ne kayan masallaci suna da girma ga idanun to fa inna hamin taqwal qulub amma haka mutum ya taho butan masallaci ya sa tayan mota ya take ta ya wuce ko ya sa tayan mashin ita ya take butan masallaci ya wuce in wani magana ta gidan ku ta da yi ba an ce gidanka ta wani take sai kuyi hada hurmat kaya ne na Allah su duk wanda kaga yana girmama hurmat wallahi mutum na mai tsoro Allah amma yan ga mutum na fatali ko barawo kaga yana sata masallaci da wallahi gama lahiya? in ka ga barawo kan kaji ne ya kai ga sata masallaci to an samu matsala wallahi ba da wahala ya bari kuma da wahala ba kashe yana ya taho saboda kayan masallaci suna daga cikin hurmat irin ƙur'ani irin makaranta littafai na addini suna da hurmat suna da wata alfarma da ya kamata a raga musu ka zalika waɗin kwanaki da ka gani ana son mutum ya raga musu saboda kwanaki ne masu alfarma fala تظلموا فيهن أنفسكم da gaske abin da kamata musulmi ya yi cikin wa'annan kwanakin yawaita azkar shi ta manzan Allah ya ce fa aksiru fi hinna min at-tasbih wa at-tahlil wa at-tahmid wa at-takbir ku yawaita zikirin Allah cikin wa'annan kwanakin tasbihi subhanallahi subhanallahi subhanallahi تهميدي الحمد لله الحمد لله الحمد لله والتكبير كربي الله أكبر الله أكبر الله أكبر وإن كانت كي أنا صمتين يوى تكبر بي تكبر هكا حديث يدي شيزا قلت حبي حشدك صوتنا تكفي سنة وإن كبر بي سنة الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله تأي تكبر بلي دقلي يعوك كوئنا ba wai magana ba wai magana wai masallaci ba duka gari ko ina har kasuwa irin su abdullahi bin umar irin su abu hulara allah ya kara musu yadda haka sa suka shiga suna ta kamar bari duk wanda ahalin suna ya jiya sai ya ɗauka ka zanu ka haka shawon ka jan ana kabbara kai ma sai ka ɗauka sai a yi kabbara allah na so a yi kabbara su a nan kwanakin amma yanzu duk ruwan sai ka ji a yi to ba wai kamar kwanakin ba shigo ba sai ka ce ba kwanakin ba shigo ba shi ka ji ba masallatai ba makarantu ne ba ko ina ba ko ina ba ka zara kabbara ne iya sai in ka ce makka za a gara ta yin kabar bane ma dai nan shi haka ji kamar dai mutum in yayi ya zo da wani abun da azunubi to Allah madaukakin sarki na son ai ta mai kabbara tasbihi cikin wayan kwanaki don annabi ya ce fa aksiru fihin da min at-tasbihi wa takbiri wa tahmid ku yawaita tasbihi da hailala da kabbara subhanallah subhanallah subhanallah walhamdulillah walhamdulillah wallahu akbar wallahu akbar ai tayi saboda ka kada mutum yawa kai ne rowa da abubuwan da ya kamata mutum yi don bayan haka yana da kyau wa wa'annan kwanakin mutum in akwai hali ya samu ya layya in akwai dama ta asa ita layya ga wanda ya samu iko wanda ke in ka kidaye mutum 20 sai ka iske mutum goma sun ce a su ba su da hali amma mutum ba ta in ta samu ciki tun ciki na watan farko ya fara eh wadda zama gani matashi ya sai ragon 220 wanda ke ragon yana da girwa kwaye da gaske shirin lai yana kasa yin ci'a a matati a da jiki ke wata na ke wata shidda <laughs> kuma kaga cikin ya fasa yara kaga wala allah kila shi gane ke waccan ta a tarbi waccan ta haya da duk daga ta haya kagar masu ga wata wadda gane ka tun da dai ko dai ta yi gaji-gaji gidansu ana yi to tarbi waccan to saboda haka mutane suna tsora makansu ba su iyawa da lalura alhali suna abu da suke da mahimmanci ba abinda da kan yi shi ne duk mutumin da ya ɗauki laye da mahimmanci da gwargwado za ka ga ya ɗauke da mahimmanci yana ɗayan da tijai za ka ga wasu kiwo su kai za ka ga wani ya yi kiwo tun da an yi layyar bana an gama za ka ga ya sai kiwo ya adi ina nan ina kiwo wanga ragon da za a laye da shi ba ina in Allah ya kai yawa ko ba haka ina amma yanzu ha mutum zama na yake ce Allah ya bashi ba bai da sai lokaci ya rukewar haka sai ce ina ni ina 200 da tsira gwan na yi na 200 wanda yake wannan ibada ibada ce wadda aka san mutum shekara shekara kuma an san dis ɗinta an san lokacinta amma matsala wasu ko masu gaske Allah ya ba su amma kana ganin mutum gida ne kullum a ci abinci lahiya lau a ci abinci da sahi a ci da rana a ci da dare yana yan harakoki ne nan da can suna a rayuwa kuma in laifin ce a gaskiya ban laifin ban ban da abin da zan sai ce babu sai dora ma Allah babu wanda ba a son haka su magabata gaskiya sun ɗauki abin da muhimmanci shi za kana ganin sun yi har suka bar duniya suna yi wannan ga suna da iyaye mata suka sunanta wa mata amma kuma sun bari ta mutu layan mata layan farci hmm. eh, ruwa kasa ita ruwa yan mutu an ka halabai da ruwa hadda abin da kai iyawa gani ka biya shi wallahi ma eh hmm uwaye da mata suke su sun yi laifanci eh gwandu aka za ka ce masa layar gwandu eh da aiko gaskiya ta yi kyau maɗi eh da amma lokacin da an kai masan nan an kai kudai ta wasu ya kawo zai ci wasu ya kawo za a ba sadakar ya an ka yi ta masan nan wanda aka ba sadaka Allah ɗaya sai ya kata kai wata rana ma ya an ka ba duk makwabta sai a yi zo ita waje duk wanda aka gani a bashi eh ba a karewa biyu kowa guda guda aka bashi da wanda an ka sani da wanda ba a sani ba da bako da dan gida da na kusa da nesa kowane an haɗu da shi ba shi za a yi in ya ce yayi yi addu'a su ne yanzu ba su iya samu isu ba su fita to amma yanzu, problem inda an nan yanzu duk gidajen da ɗahin da kai sun mutu ya yi sauki shi da aka samu sai yanzu matar da ta yi allah ya ɗauke su waɗanda annan ba su iya ba eh ilayya gwandu tsoron gi babu su waɗanda 'yan mata yanzu wayonsu ya yi yawa ruwa a sun wasu santa ruwa da gare su eh ta eh. ba a yi ba ɗauka layyata wai layyar irin wannan ba a sadaka ba sadaka ta ba akwai abin da ke cikin da abinci mahimmanci su ko matasan yanzu kaga matashi wani yana iya hawan motar miliyan uku amma saboda bai yi aure bai layya dalili ne bai da mai gyaran nama ya dalili ne wani kuma dalili ne a ababa ne ya yanke sa ya yanke rago biyu sadaka gidansu akwai nama shi ba sai ya laye ba ai ita ibada kai ba ka ɗauke mu wani ibada wani bai ɗauke mu wani saboda ka kai abu ka kai don Allah ya baka naka kai ibada ka don Allah ya biya ka magana wannan yi ko baba na yi ko a'a na yi babu ruwanka sai kai taka amma za ka ga mutane wasu sai dai a ce Allah ya sauka kawai amma tsakani da Allah mutane yanzu ruwan su ita ka sa shiga matsala ba wai arziki na bawo ba akwai wanda ya ce arziki yanzu Allah ya koyi na da da ya ce ka dibi gidajen mutane na da ginin lakasa gare su ruhin lakana suke amma yanzu ha! abin hawan mutane da wuri kana ganin yanzu bai da riba saboda ka da da yanzu idan yaushe an kai arziki yanzu an kai arziki amma alheri ba janna ya alheri saboda ka albarka abu wallahi ya yawa da kaga mutanen da wasu abinci ba matsalar sa ba su da matsala abinci malam kan alayya dai ko ah, Allah ya sa to bai zama na zalunci duka ne ko akwai waɗanda na kula amma da kasa akwai dai ku akwai inda haka da jakai na aka hawa fi yawanci jaki na aka hawa wanda an da hali kuma ya samu ke kiya in ko to yanzu abin da ka so in tabbatar ma da shi shine yanzu in ka ɗauki misalin kai kanka yanzu ko ba haka ba in kana a laye yanzu to yanzu wani irin kai an ka sami wani sai a shi bai iyawa sai ce albashi ne ba zai kai da zai iya samu ya laye ba amma in ma sai yana iya yanke rago biyu ko ba hakan na ba a iya akwai wanda ya isa na iya sayan rago guda ko biyu amma kuma sai su bai laye saboda Allah bai hore bai ba eh na gane ina eh, sun eh to eh eh subhanallah in eh, mamaki yake me yasa tun lafiya baka shiga ba har yanzu a ah, inda in yamure na suke da wannan ibara ta layyawa wallahi malam kowa ba bari

su abin sun ɗaukai bil haƙƙi to amma su musulmai wasu lokaci rashin karantarwa mutum wani abin bai shige shi ba amma su mutane da wani ba ilimin gare su ba amma ibarodin suna ɗabbaƙa su yadda ya kamata in za daga gida da cijo ya yi kiwon dabbobi ne ya addi ballaya suna nan yana kiwon abu ne har sai laifar amma a zuwan saboda ko daji bai iya zuwa yau haƙi bai iya kiwo da in short duk alherin da cikin kiwo bai da saboda aka kaga sun daga na abubuwa sun daga sun canza da saboda aka daga cikin ibada da ya kamata musulmi su yi cikin wadda shekara cikin wadda wayan kwanakin goma akwai layyar musulmi allah ya san abin da ya baka ya san abin da ke shigo ka shi ya dora ma wannan ibada sai ka diba ga tana yawa ko ba ta yi ba ba a samu tun dole sai yayi ba in bai da halin yi akwai wasu tsakanin da Allah ba su da halin yi abinda ka shigo shi bai ba shi dama ya ci gida ne har ya rage wani abu dama kun sani ita dama sai in mutum ya gama da abincin gida da sauransu ya biya bukatu ne sannan ya hidda abin zai laye da shi wanda yake malamai sun ce daga cikin hikima ta yallaye ne ne raya suna annabi ibrahim sun an tun zamanin annabi ake ana layya har yanzu idan ka ce ba ka yi ni ce ban yi sai suna ta mutu sai a waye gari sai gida gida ina ka layya ha a waye ce ka a layyar ta riga ta mutu sai zan duk gida da sun riga sun bari kaya kayan busun wurin kashe suna annabi ibrahim banzan Allah kuma da ya to ya su da muhimmanci duk shekara sai manzan Allah ya yi layya biyu ya ta yankewa yanke ma kai ne yanke ma al'umma sai yanzu kai ka taho da ƙarfin kafe ba ka yi ka kashe suna annabi ibrahim salatu sannan na biyu malamai suka ce godiya ga allah ka gode ma allah da ya baka lahiya allah bai jirbe ka da ciwon zai canye ma kudin da za ka laye da shi ba ko cikin iyalin ko cikin dangi Allah bai da ciwon da za a zai lankwashe ka ya canya duk abin da an gare ka ba kaga ya kamata gode ma Allah akan wannan na biyu Allah ya baka abincin da haka ci gidanka har yanzu an samu dan abin da zaka rage ka sai dabba ka yanki gwada ma Allah ka gode cewa gidanka baka iya yanke dabba ka ci nama haka dai ka yanke ragon dubu da 150 ko biyu. ba ka iya haka na amma ibara ta sa girgarin girman Allah ya sa ka ka sai rago 300 ko 250 kayan ke saboda Allah saboda ka nuna ma Allah ka gode shi kuma Allah zai rama la in shakartum la azidannakum wala in kafartum inna azabi shadid Allah ya ce wallahi in kai godiya zan kara muku in dai kun gode matsala a samu mutum bai gode ba shi wani gane yake abinda Allah zai bashi bai isai ba wani gane yake shi mimana mina ma Allah ya bashi zai laifi su kaga haɗari duk bai hika ka gwada ma Allah Allah ba ka yi kobi ba matsala ke amma mutum ina dibin cewa gaskiya alhamdulillah duk wata ko kuma duk lokaci lokaci alheri na shigo shi sai ya ɗebe wani abu ya ba Allah ciki ya yi layya ya raya wannan sunna mai ƙarfi ta koyi suna ƙarfi wanda yawa daga cikin mutane ba su gane wani shi cewa na aini wallahi ban koyar da ga masarar suke in ta zuwa yankan rabu zuwa layya tare shi fiki hudu abinda ya bashi kunya abin sun yi a yi mai haihuwa bai da abin yanka da na abin kunya na safi ya kewaye masu ta aihu bai da abin zai yankewa amma ganin yake ba wani abu na abu don an tola yabe daga gwallaya ganin yake wannan ba komi na ga al'ada yadda muka ɗauka wannan ba komi na ba wadda ka musulmi dole sai ya tsaya ya diba ya gani an yaso al'amarin ga ba mai laifi ciki ba daga wani yana kiyan dabbobi cikin sai to wala cikin ba wata ita laifi cikin akwai wata mata tana cewa awaki sun kusan kai goma ina ita ina layya waga ciki gare ta waga ciki gare ta ina ita ina yankan wadda da ciki su ku waɗanda ba su isa ba waɗanda ba su isa ba waɗanda su ku shayarwa su kai ina ta na yanka ciki ita tsoron allah dai abba ba su kishe sa ai akwai tsoron allah ciki a wanda aka gamewa guda biyu a fi so a sai guda ko ba gaskiya ba ai shi yasa mata ɗan kana magana da mata masu kiyon dabbobi sai sun baka mamaki sai a ce ma ai wagga ina wagga cikin rai ta fadi ba ga ina aka yankanta wagga cikin ko kuma ɗaya ga suna tara shayar da tunono ina ina ina su da yankanta su ko waɗanda ba su isa ba to alhali duka wannan shi imanin mutum da Allah na aka bi shi wanda imani ne kai kayan jefa ta kyauta da roƙo Allah yana bin hanyoyin da ya kamata ya bi don ya samu abin zai yankewa saboda Allah a maraƙi yin shi fumin sun kai lahiya launi maraƙi ana ai haɗa mutum bakwai ka zalika raƙoyi ma ana ai haɗa mutum bakwai sai layya da shi lahiya launi haɗa sai wannan ya halatta sunan maza ta tabbatar da wata ana iya layya mutum bakwai hadaya mutum bakwai saboda ta suna ya hada kuɗi ga babbar dabba amma da sharaɗi sa sai ya kai shekara biyu alal akal sannan rakumi sai ya kai shekara biyar alal akal sannan rago sai ya kai wata shidda alal akal shi ko bunsuru sai ya kai shekara guda ya aza ko da kwana guda na Allah akalla da saboda ka dole su waɗanda sai sun kai shekarun sun kai duk da yake malamai sun ce akwai wanda suke dabbobin su sun sa a masaban dabbobi suna saurin girma dabba ta wadda in ka ganta yan wata biyar sai ka ta shekara biyu to sai suka ce wannan ya ana iya laye da ita wanda girmanta ya sa a sauran girman dabbobi to an ce ko wanda ba sai wannan ana iya ɗaya da ita almuhim abin da aka so ga mutum dai ya akwai hali cikin waɗanda kwanaki guda goma mutum ya layya ya nemi taimakon allah ya ɗebe ruwa ya samu ya yi eto eh bashin da bai wahalar mutum ba na akwai bashin da mutum in ya ci shi ya san wahala ce maka yin zai wahala sai su duk bashin da ka wahala da mutum ba a ba a cinye a ilayya ko bashin rago ko bashin kudi a kowar zai baka bashin rago amma ka hanka biya ka wahala bar mai abu ne ya ka yi hankali kawar Allah ko mutum ya baka kudi ya ramsa ma kudi ka ce ka ilayya biya kuma ya zan ji duniya wannan kamar mai kudi ne ka hankali layyar nan kawai saboda ka ba a cin bashi ai laye amma bashin da ka wahal da mutum amma idan bashin da ya zama zama wahala ga mutum abu laihi mutum ya laye da shi don bayan haka nan daga cikin abin da ya kamata musulmi su kula su waɗanda kwanaki da muke ciki ana son a sa uwaye da addu'o'i ciki saboda kwanaki na waɗanda Allah yana rabon gafara yadda yadda yake rabo cikin wasu kwanaki waɗanda ba a sa uwa uwaye addu'a da ‘yan uwa da aka rasa sannan yinin arfa in ya zo akwai addu'a da aka yi addu'a yinin arfa manzan Allah ya ce khairu ma kulfi ana wannan biyu na min ƙabli la ilaha illallah wahdahu la sharika talahu, lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir yinin arfa duk addu'a da zaka yi ba wa zata kewa ga daraja duk addu'a da zaka yi ko bi kyawanta tawaga ta hita saboda ka yinin arfa addu'ar za a yi ita ce za a yawaita yi la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulku wa lahul hamdu huwa ala kulli shay'in qadir to saboda ka wannan yini yini ne a wanda shedan na bakin ciki Allah ya gafarta ma bayi ne da yawa Allah ya yi bonanza na gafara yinin arfa hadda wanda kai ga ganin ganin yake bai kamata a gawata ba hadda shi Allah ya gawarta ba rabona ake wanda yake rabon sai kai sai ka ga cewa ya zama kamar dai kyauta abin ɗaya na ake sai shi ɗaya ta bakin ciki ga mutane Allah ya gawarta musu ya ba su aljanna shi ko shi ɗan sai ta bakin ciki babu ran dana da shi ɗanka bakin ciki irin yana arfa saboda irin ganin wato gafar da Allah ya wa bayansa da yawa al'umma sun samu rahama ubangiji shi ko yana yana cikin tsinuwa ta Allah ba da hukuncin saboda kana da kewaye kasance musulmi su kama jikinsu kwanakin nan a ribace su a yi ayyukan da ya kamata a yi cikinsu duk wani aiki da kasan na kusa zai daga Allah na karatun ƙur'ani sharar masallaci a kawo turare a kawo masallaci a yi ƙoƙarin a gyaggyara makarantun ne a yi sadaka yan uwa duka a ziyarce su kai musu ziyara duka waɗannan ayyuka na alheri tunda ka ji hadisi abinda manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ya ce ma min ayyamin al'amalu salihu hinna, ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam babu wasu kwanaki da ayyukan alheri suka yi soyuwa zuwa ga Allah madaukakin sarki wanda ya kai ga waɗannan kwanakin wani sahabi ya ce ya rasulullah hada zuwa jihadi manzon Allah ta hada zuwa jihadi bai kai darajar wayannan kwanakin sai illa rajulun sai mutumin da kharaja bi nafsihi ya fita da rayuwa kai wa malihi da dukiya kai sun mallam yarji min zalika bi shay sannan bai dawo da komai ba shi ya tahi yayi shahada dukiya ta fi kare. ai mana shadd bin usman ya bada wani abu mamaki a cikin wayan kwanakin masu albarka yake wani bawan Allah ya ce kasuwa ya tsora bukatu sai ce a kai mai gida da an ka sai kai mai gida to akwai gidan marayu nan kusa da gida ne wani mutum ya zan babu ya bar marayu gida ne sai shi wanda an ka ba sai mistake ya ce kai gidan marayu ne ana kai rago gida sai ya suna kama kuwa. eh ga rago an kawo mata suka so suke ta addu'a shi ga raguwan kawo musu ko da bawan Allah ya dawo gida sai ce ina ragon da ya aiko sai an ce ai ba kawo rago ba ci ba kawo ba ci ba kawo ba sai ce a ah, mun ji kuka rago ku gidan gidanka inda an kai rasuwa sun gidan marayu sai to la ko na gancan na an kai shi yanzu shawara ta rage tsakanin ne da mata ne da shi sai cikin mata yau ta ce so gaskiya ne abinda a shawara ta a fi a an fara a ce ko kuwa na an ta a ta yi an fara cikin mata ne wata ce haka ita na ganin gaskiya a ta yi an kusa ce kuskure na an ta mu, ita guda ta ce so ita gaskiya abinda a shawara ta nan biyu ya kamata a kasa shi a bar musu rabi sai an ka yanke a kawo rijinan gidan <laughs> to shi ku bawan Allah yanzu na yana bibin addu'o'in da aka kai mai gidan nan Allah ya saka mai da alheri. Allah ya biya shi Allah shi mimi sai ji kai ragon ga wallahi bai ya so shi bare kuma kasuwa ne kuma so wani ya sai sai kuma kasuwa da ya wurin kasuwa wajen mai raguna sai da ya ga wanda ya kasu sai ce nawa wanga yake sai ce sai ya zaka yace emi eh, zaka yace laye zage ya ce kama ɗina ba ka shi wallahi ya ba shi kama ɗaya ba shi ce wani ka ku sa yace na sa da ka hudu ya ce ka ga ragunan ga da ka gani ga sunan asdan mun kai saura sun mutu waɗanda Allah ya bar mini ni ku nawa Allah alƙawali duk wanda ya fara taho ya taya guda na ba shi saboda Allah shi ni ku saboda Allah bai kashe su duka bai raga ga musu sai ka kai ka fara tuwa kuma wallahi na baka shi da Allah ka baka cikin kwanaki goma waɗanda da ake cikin to kaga in ka diba wani karanta suwa na Allah ya gwari maushi wannan mai gidan yanzu ragon gudunan inda an so shi kana ganin zai faru eh a <laughs> yanzu akwai mutuwar ragon zuwa adama ba mawaki ba yanzu su iya yaran nan da sun yanzu iya yaran ga yan sun ka sun ka iske ragon da an kuma ɗauke shi to yanzu in kai ka ce ka zama kai na nazari in kana ya za ka yi kana ya bayyana ne ta inda aka yi shi mana biyu tana wagatar eh ne da ko dole abu rahita in marayu na to yanzu problem inda annan yanzu da yawa gidajen marayu ba alayyaka kuma za ka iske wani ga gehen su yayin rago biya haddasa eh yanzu za a ce mutane masu hali waɗanda ka yanki ɗaya rago biyar rago hudu sai a dimi gidajen marayu a kai musu akwai a katon ya aika musu ko ba haka ba ko a kai musu tunki a katon ya aika musu kan ma ya bari su san wata su aika musu haka wani sai su sanyi sanyi da wasu. eh

eh ga kaga ya kyauta malam ko kada baka ya afu shi rago kan rago biyu ka aika ka aika gida sai haka gida makwabcinka ko makwabcinka za ka ci daga goyon su ga irin wannan daɗewa ya kai ga irin wannan eh sun yi saurin dahewa darussa na Allah gwadi darussa na Allah gwadi ciki don mutum ya gani cewa kai al'amarin gaba Allah ya min jaraba wurin gaba ina gane amma ka aiko abu gidanka sai aka gidan wani kun wannan da haka kai mawa bukati na Allah ya jarabe ka ya gani ya za ka yi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Allah ka ba mu ikon gane da yake lokaci ya riga ya ko ina roƙo Allah ta'ala inda muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yafe mana inda muka yi daidai kuma Allah wanda karanta ya sami aiki da abin da muka yi da minti nawa lokaci ka shiga ala da minti nawa lokaci ka shiga ala biyar hanya eh mun ga wani hadda 20 da wani abu akwai inda hadda 20 ba eh 20 da biyu eh, ya kamata a diba a gani ka a ta a kira lokaci bai wasu kan Thank you.